yau talata yau 25 ga watan rajab girma zan allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1442 za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a wannan masallaci kamar yadda muke karatu a irin waɗannan rana ta talata a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz yobi da auha na wallafawar sheikh muhammad jim albani rahimahullah muna shafi na 84 mun tsaya a gaban karatu a gaban karatu na mai namba 42 na ga insha Allah ta'ala nan za mu tashi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace أعوذ بالله من الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية والأربعون ولا يجوز المبالاة في الكفن ولا الزيارة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما قتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المسألة السابقة وفي إضاعة المال قوم يجب عنه لا سيما والحي أولاده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قيل لكم ثلاثا قيل وقال وإذا رأيت المال فكثرت السؤال أخرجه البخاري ومسلم وأحمد من حديث المغيرة في شعبة ولو الشاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه مسلم ويعجبني هذه بهذه المناسبة ما قال العلامة أبو الإيد في روضة النجية وليس تقسيم الأقفال والمغالاة في أثمان المحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا له على الحي ورحم الله أبا بكر بن الصديق رضي الله عنه حيث قال إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعييني لثوب من أطوابي في كفني إن هذا خلق آه. آه. yana magana a kan likafani cewa na ya juzin mubala filkafan da ya halatta ba a yi wuce gona da iri a zurfafa cikin likafani ma'ana a ya bi mai tsada inda wajen likafani ko ba ana nufin a sayi kuma wanda kwata-kwata ba shi da kwaliti yadda za ka gan shi shara-shara ana ganin jikin mutum ba amma ba sai an sai mai tsada ba kamar yadda a baya an karanta cewa sashin malamai sun tafi kan cewa za a iya likawar da tufa mai tsada wannan a magana mafi karfi shine rashin mugala shine rashin zurfafawa a ce dole sai an sai wanda yake mai tsananin tsada ko wani yadi idan ce fari mutum wani yadi mai tsada fari inda likabari za a yi bai halatta a yi haka ba wala ziyaratu fihi ala salasa haka nan bai halatta a ƙara adadinta ya wuce guda uku ba kuma yadda an sha bayyanawa a baya za a nade mutum da tufafi guda uku a shimfuda daya a shimfuda wani a kansa a shimfuda wani a kansa ana kwantar da mutum a kan na sama sai a nade shi a dago na biyun a nade shi a dago na uku a nade shi kawai shi ne yadda ya fi dacewa da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam da ka bi halatta a yi tsari kan guda uku ba inda ana so a yi tafi daidai da yadda sunna ta koyar ya ce li'annahu khilafu ma na fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yi kari akan uku to ya saba da yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Kamar ta qaddama fil mas'alati sabiqa kamar yadda bayani ya gabata a matsala da ta gabata da kazo fara karatun na abuna cewa kai al-mas'ala الثاني والأربعون من كسكولين يعني المسألة الثانية نعم وفي إضاعة للمال ما يتسي أنسي ne mai tsada ko kuma aka ce sai an yi adadi mai yawa sama da guda uku to akwai tozarta dukiya ne kawai an ba ta dukiya ne ya kamata a tsaya iya inda suna ya tabbatar wahu na ainihi kuma duk inda tozarta dukiya yake an hana ta kwanar ta hanya ko da ma ba ta ne ba mutum ya yi istirafi da dukiya ya yi wasa da dukiya abu ne ko ya yi wasa da kuɗi ko wani abun kayan kuɗi mutum ya so zarta shi ya ƙi masa riko na muhimmanci wannan bai halatta ba la siyama ma aula musamman ma kuma a lokacin da rayayyen mutum shi ya fi cancantan amfani da wannan dukiya din sai kuma zuwa to ta haka kawai ga rayayyu wanda za a iya ba su sadaka kuma suna cikin tsananin bukata sannan kuma sai a zo a sayi wasu abubuwa waɗanda ba su da amfani wannan bai halatta ba ta ce kawalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hujja kan cewa idza'atul mahal bai halatta ba mana tozarta dukiya bai halatta ba hujja akan su shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha salasa yawa Allah yana kyaman abubuwa uku daga gare ku abuwa uku aikata su abun kyama ne a gurin Allah ƙila wa ƙal yawan ƙila wa ƙal an ce an ce abu ne a ta ƙirƙiro maganganu ana yawan eh, maganganu ba tare da hujja ba kuma ba tare da faɗan gaskiya ko wanda kai tsaye al'umma za su gane ga abun da ake karantar da su ko kuma ga abun da ake kiransu zuwa gare shi aiki da addini ko kuma ga abun da addini ya bayyana kai tsaye ba amma duk lokacin da aka shiga kila wa qal a shigo wancan a ballo wancan a shigo a tara wa mutane har su zama ba sa ma fahimtar mai addini ko kuma karshen ta ma ya zama batarwa ne ya zama to maganganu ya zama batarwa ko kuma a maganganu ba tare da hujja ko dalili ba ko kuma kawo wasu matsaloli waɗanda kwata-kwata ma saɓanin addinin Allah ne a shigo da su cikin jama'a don kawai batarwa ko nuna gwaninta ko wani abu irin wa'annan ƙila wa ƙal annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace Allah subhanahu wata'ala ya kyamaci wa al'umma su zamanto masu yawan qil wal qal wato yawan maganganu wanda ba shi da amfani wa ida'atul mal haka nan tozarta dukiya kowace dukiya ne bai kamata a ce an tozarta ta an yi wasa da ita abinda bai halatta ba to hatta ya hada wajen eh, likafani da wanda ya rasu saboda akwai rayayyu da yawa waɗanda wannan dukiyar da za a tozarta wajen yin likafani da an ba su da sun yi amfani da ita wa kasrata su'al annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana muku kyamar yawan tambayoyi waɗanda ba su da amfani amma idan misali tambaya ne na mutum yana so ya fahimci addinin Allah ya tambaya ya sake ya tambaya ko ɗabi'a ta zama kullum yana tambaya don ya gane addinin Allah ko don ya karanta ko don ya fahimta yana ƙoƙarin ƙila shi ma har ya kai ga fahimtar da waɗansu wanda shi amur mamdowa wanda shi ana so haka yana da da fa'ida sannan kuma akwai lada kamar yadda abdullahi abbas radiyallahu ma yake cewa kanali li lisanun sa'ul wa qalbun aqul shi na kasance a ɗabi'a ta ina da harce mai yawan tambaya mai yawan tambayan gaskiya ko mai yawan tambaya mai fa'ida zaka inda duk ka samu dama in dai zaka yi tambayan abun da baka gane ba ne to don ya mutum ya yawaita tambaya inda ya samu lokaci wannan babu wani matsala balma wannan lada mutum yake samu a kai a lokacin da yake tambaya don fahimtar addini ko don fahimtar wata matsala a cikin addinin musulunci amma kasarar su'al wanda Allah subhanahu wata'ala yake kyamansa ga al'umma su rinka yi shine tambayoyi ko na kure ko tambayoyi na tsagawa ko tambayoyi na girman kai ko tambayoyi na kawo musu ko tambayoyi na kawo hayaniya a cikin al'umma ba tambayoyi na tsakani da Allah wanda ake yin su da ikhlasi don sanin addinin Allah ko kuma don fahimtar abin da ake so a fahimta lokacin da tambayoyi suka zamanto a ko don kurewa ne ko don nuna wani alfahari ne ko don nuna wasu abubuwa wanda sun fita daga tsarin tambayoyi wanda suke addinin musulunci ya yake girma wasu to a shahid shine wa ibaat mal wato tozarta dukiya a babin yin likafani da ya wuce gona da iri an tozarta dukiya ne ya ce akharajahu al-bukhari wa muslim bukhari da wannan mujalladi na uku hadisi abu na shafi na 266 imam muslim mujalladi na biyar shafi na 131 imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 246 zuwa 249 ko 250 har ma zuwa 254 min hadithin mughira ta bin shu'ba wanda ya zo ta abuna hadithin mughira ibn shu'ba an anhu وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما sannan yana da shahi wanda suke karfafa shi tabbatar da shi daga hadisin abu hurera allah ya da su da al-mughira bin shuba wa an jami'i sahaba akhrajahu muslim yace wa yu'jibuni bi hadhihi munasaba ma qalahu al-allama abu tayyib yace kuma ya bani sha'awa a wannan munasaba din abunda babban malami abu tayyib ya faɗa fi rawdatin nabiyya a cikin littafi rawdatin nabiyya mujalladi na ɗaya shafi na 165 yana cewa walaita takfirul asfani wal mughala fi asmaniha bi mahmudin be a wato ba abu ne wanda yake da wato karɓaɓɓe ba ko yake da karɓuwa ba ko kuma ba abu ne wanda ake gode masa ba na ma'ana ba abu ne wanda yake aka ake sha'awa ba ko ake godiya ga faruwansa ba shine abuna a ce yawan likka ne wannan ba wani abun sha'awa sha'awa bane ko abun godiya bane ko kuma almugala fi asmaniha ko kuma zurfafawa cikin tsadan kudinsu kudin likka ne din wannan duk wani abu ne wanda yake mahmud wanda ake ganin cewa yana da fifiko ko abu ne wanda aka ake gode wa sha'anin sa fa innahu laula wurudu shar laula wurudu shar'ihi lakana min idaa'ati al-mal sai cewa da kamani ma gaba ɗayansa ba don ma shari'a ta yi umarni da a yi shi ba to da ya kasance wato tozarta dukiya ne wanda ya rasu ko a rufa masa abu ko ba a rufa masa abu kusan ba shi da wani matsala shi kam don ya riga rasu ana cewa malamai duk suna cewa abuna mali jirokin da mayyatin ilani wato laraba suna cewa marijin indi mayyitin ilani wanda ya riga ya rasu babu wani sauran kuma raɗaɗi ga duk wani rauni da yake jikinsa a ce yana jin raɗaɗi har ya rinka cewa yana jin raɗaɗi ya riga ya rasu ba wani ba wani abu ko taɓa rauninsa aka yi ba za ga yayi motsi ba saboda babu sauran raɗaɗi to haka ba wanda ya rasu ya ka zo ka sa masa tufa ko mai tsada ko mai arha shi ne ma ba ruwansa bai sani saboda baya cikin rayuwar duniya wanda yake rayuwar duniya ne ke bukatar tuba ko mai tsada ko mai arha iya yadda yake da sha'awa amma wanda ya rasu shi wannan sai dai mutane su sa abin da su suke sha'awa ba abin da shi yake sha'awa su sa masa in kaga an dauko abu mai tsada an sa wa mamaci waɗanda suka sa masa ne suka yi sha'awa rabu amma ba shi bane ba shi bane yayi sha'awa eh, su ne suka yi sha'awa in wannan yayi sha'awan bari ya sa masa wannan kalan to shi ne ya yi sha'awa amma mamakin ne ya yi sha'awa saboda haka a sheke na ce ba don dai shari'a ce ta zo da bayani akan a yi likafani ba ai kusan abun ne mutum da likafani ba kamar an bata dukiya ne amma tun da shari'a ta zo da shi to ko ba wani bukatun tsayawa a ce a dukiya ko an bata ta ko an wani abu don haka shi ne ke nuna a sheke nan za a yi shi ne kawai abun da ya dace ba tare da an yi walakantaccen likafani don ganin cewa shi mamaci ba ne ko ba tare da an ba har an yi wasa da kuɗi don ganin cewa shi mai kuɗi ne ko kuma dangin masu kuɗi ba ne kawai ana buƙatar a yi shi a babin ibada sannan kuma a yi shi abin da ya dace da zamanto an yi wasu likafani wanda suka dace ba wanda ba su dace ba ba walakantattu ba ba kuma wanda suka wuce a gona da iri cikin kuɗi ko kuma yawan adadi ba li'annahu la yantafi'u bil mayyit domin likabani mamaci baya amfanuwa da shi yanzu misali an bunne mutum ba a sa masa likafani ba ba abun da ya rage shi a wajen lada ba zai kawo masa azaba ba ba zai kawo masa rahama ba to sai dai fitir cewa da kuma natse mutum a cikin likafani wannan ibada ne don haka wannan ibada ce da shari'a ta shar'anta kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana rayuwa inda suka rasu maza da mata yayi umarni an samu su likafa ne haka kuma shi ma da ya rasu haka aka samu su likafa ne aka biyo bayansa tun kafin ya bar duniya haka yake bayan ya bar duniya haka ake yi kuma ana yi ne don tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haka take haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya abuna ya tabbatar da shar'antuwar haka wala ya'udu naf'uhu 'ala al-hayy in abun da mutum da likafani ko mai tsada ko mai arha ko mai ne abuna amfanin binne shi da wannan kalan likafanin baya kuma dawa zuwa ga garayi ba zai ga ya amfani ba ko ba zai amfanar da wanda yake rayuwa kaga shi kawai ana yin da kafa ne don kasancewa su ibada ne sannan shari'a ta ce umarni ta shar'anta a yi wa rahim Allah ababak ababakar ne siddiq radiyallahu an haitu qal yace Allah ya jika abubakar siddiq radiyallahu anhu lokacin da yake cewa innal hayya haƙo bil jari lokacin da abubakar radiyallahu anhu yake bayyana cewa in ya rasu to a nade shi da wata tufa sai ya nuna wata daga cikin tufarsa ita in ya rasu a yi masa likafani da wannan tufa ne to shine lamma qila lahu inda ta'yinihi li thawbin min aswabihi fi kafanihi inna hadha khalaqun daga ne nuna tuban da za a yi masa abu na likafani da shi sai waɗanda suke gurin su ce ah, inna hadha khalaqun wannan ya tsufa ya zama yi gudugu. mene ya za a yi maka likafani ne kuma shi ka zaɓa maka likafani a cikin tufafinka to shine abubakar siddiq radiyallahu anhu yake cewa illa alhayya haqqu bil jadid raye shi bitan da sabo amma wanda ya rasu kan shi da sabo da tsoho duk sabo ta kawai kake in ka ga sabo ya burge to ya burge rayu ne ba shi mawashi ba in tsoho bai yi ba bai yi ba ya idon mu amma ba idan shi wanda yake mamaci ba za ka shi yasa abubakar sadiq radiyallahu anhu ya nuna wato mafi ƙasa daga cikin tubarinsa cewa a yi masa likabarin ya rasu dogon da suka ce masa cewa wanda ya yage ko kuma ya yi tsufa ya tsufa tukub shi ya zama halak wa mana ya tsufa tukub shi ne sai abubakar sadiq radiyallahu anhu yake radiyallahu anhu yake ce musu ai innal hayya haqqu bil jalil rayuwar mu shi ne ke shi ne fitan tantan abu ne in ka kabo ko kuma a bashi kabo amma wanda ya riga ya rasu ba bukatan haka don haka lura da wannan ba sai an tsananta an zurfafa wajen kafan da su kowanne tsada ba kuma sannan ba sai an tara adadi da yawa a naɗe a naɗe a naɗe ba na'am ذلك الأمر والمرأة في ذلك فالرجل بدلالة على تفريق وأما حديث الإجابة فقال فأتبقية في في تفكير النبي صلى الله عليه وسلم في تفكير أسرار فلا يمكن أن لأن فيه من حديث وهو مجهول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره وفي عدة أخرى بينها البيدعي في نبي الرائع ونعوا ما زاده العظم في فتنة ابن النبي صلى الله عليه وسلم زينب ما تقع الثامنة والأربعون بلفظ فكفرناها في قبضة الأرباب فإنها شاذة أو منكرة فما حققته في الضعيفة. نعم. yace wal mar'atu fi zalika wato namba na 43 yace wal mar'atu fi zalika a karrajul cikin likafani da aka ce a naɗe mamaci da guda uku ɗin nan a shimfiɗa babba a shimfiɗa na biye da shi a shimfiɗa na biye da shi dukkan su zama sun naɗe mutum to ba bambanci tsakanin mace da nan. kuma mace idan allah mata rasuwa in an zo naɗe ta za a naɗe ta da likafani guda uku a shimfiɗa su guda uku a naɗe ta a naɗe na biye da shi a naɗe na biye da shi don ka babba ya naɗe su gaba ɗaya to wannan babu bambanci yadda za a yi wa namiji haka za a yi wa ta mace in za dalila ala tafriq don babu wani dalili da ya nuna a raba a bambanta cewa ta mace za a yi nata daban da yadda za a yi na namiji babu babu dalili akan wani yace wa amma hadithu laila binti qa'if الثقفية في تكفين ابنتي صلى الله عليه وسلم أما حديث الليلة رضي الله عنها تكين بياني دتينا yiwa 'yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam likafani ta ce an yi mata likafani fi hamsati aswabin an mata likafani cikin tufafi guda biyar akwai hadisi da ya nuni zuwa ga haka fala yasihu isnaduhu wani ba ingantaccen hadisi bane li'anna fihi nuh ibn hakim as so da a isnadin hadisin akwai nuh ibn hakim as-saqafi wa huwa majhul haka shi kuma majhulun ne da haka ya sanya hadisin ya zama isnadin sa da'if kama qala al-hafiz ibn hajar wa ghayruhu kamar yadda al-hafiz ibn hajar da kuma waninsa daga cikin malamai suka yi bayani وفي علة أخرى بندما ون إلا تا نوح بن حكيم الثقفي أقول ما كما وجه إلا دفن حريا أتكين إسناد حديث وندا يتكيغا يزمن توب عيفي يتبين أبنا بينها الزيلئي في نسب الراية الزيلئي رحمه الله أنبتي إلا إن a cikin littafin na nasbur raya wani mujalladi na biyu shafi na 258 yace wa hu ma a ba'dhum fi qissati ghasl ibanacin na nabi sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan riwaya da yi bayani yanzu wanda suke da rashin inganci saboda wasu illoli da kuma samun Nuh bin hakimi ne sakafi a cikin isnadin hadisin yace to haka ma kuma irin wannan riwaya din abinda tashin marawaita suka kara fi kissati ghasli ibnatin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin kawo kissar wankawa yar annabi sallallahu alaihi wasallam zainab ita ce zainab almutaqaddima kissar da ta gabata a cikin wannan littafi din saffa ta 48 mun karanta a baya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani igsilnaha salatan aw khamsan aw sab'an aw akthara min zalika idza ra'aytunna zalika aw kama qala sallallahu alaihi wasallam bilal lafazin kissan shine fakaffannaha sai muka mata likafani fi khamsati aswabin a cikin tufafi guda biyar fa ina shazza aw munkara ce wannan riwaya din shazza ne ko kuma riwaya ce munkara kama haqqaqtuhu fi ad-da'ifa kuma da layi ta hakikin hadisin a littafin sa ad-da'ifa yawa a littafin sa ad-da'ifa yace yayi ta hakikin wannan hadisi don haka yake tabbatar da cewa akwai rashin inganci ko kuma akwai abu da riwaya ce munkara za yake yake tabbatar da rashin ingancin hadisi ne haka cewa tufafi guda uku ake amfani da su shine wanda ya inganta amma cewa an yi wa nan zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da likafani da tufafi biyar ko wani abu kuma da uku duka wannan yace bai inganta ba na'am wallahu a'lam عمل yanzu an zo kaman babi na goma sha biyu a cikin dukkan matsaloli da yake bijiro da su a cikin wannan littafi wadda yake so ya bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta dace al'ummar musulmai su zama to ita suke yi a lokacin da suke mu'amalantar waɗanda suka koma ga Allah ta hanyar rasuwa hamlul jinaza ɗaukar janaza mana ɗaukar gawa zuwa ga a tafi da ita makabarta ɗaukar gawa daga gida a fito da ita da kuma bayan an mata sallah ɗaukanta a tafi da ita zuwa ga makabarta wattiba'uha da kuma bin gawar wani wani abu ne mai zaman kansa a cikin addinin musulunci wajibi ne a samu haka daga gurin musulmai dole idan ɗaya ya rasu daga cikin musulmai ko ɗaya ta rasu daga cikin musulmai dole a samu gyara gawanta da ɗauko gawar da kawo ta inda za a yi sallah da ɗaukar gawar da kai ta inda za a binne ta makabarta wannan wajibi ne to shine zai bayanin yadda sunna ta tanada akan hamlul jinaza wa tibai wato ɗaukan ita gawa da kuma binta rakata zuwa ga wato makabarta na'am فلو ثلاث أربعة يجب حمل جنازته واتباعها وذلك من حد الميت منها نعم ya wajibi ne ɗaukan jinaza da kuma binta zuwa ga makabarta yace wa muslim wannan ɗaukan gawa a kai ta makabarta wannan haƙƙi ne na wanda ya rasu musulmi da ya rasu haƙƙi ne haƙƙinsa ne akan duk suke raye a gida a anguwa a gari yana da haƙƙi a kansu wa haƙƙi kuma na wajibi dole su yi masa haka haƙƙi ne alal musulmi na akan musulmai wafi zalika hadith akwai hadisai da yawa yace amma azkuru sunaini minha shi kawai zai ambaci hadisai guda biyu daga cikin hadisai din na قوله صلى الله عليه وسلم على وفي رواية على أخرجه البخاري وابن وله مسلم في الرواية الثانية وابن ماجه وابن داود

haƙƙin musulmi akan musulmi wanda yake na wajibi wa fi riwayatin a wata riwaya yajibu lil muslimi ala akhihi ya wajaba ga musulmi ya kula wa ɗan uwansa mana wa ya wajaba ga musulmi akan ɗan uwansa mana haƙƙi ne na wajibi na musulmi akan ɗan uwansa kamsun abubuwa guda biyar wannan wajibi ne kowane musulmi ya lura da su wajibi ne ya ba wa ɗan uwansa waɗannan na farko raddu salam sai mutum ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai kuma wanda aka yi wa sallama shi wajibi ne mayar alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wajibi ne wanda aka yi wa sallama ya mayar kuma zai iya mayarwa mafificiyar mayarwa sama da yadda aka yi masa wai za ku yi tun bi tahiyyatin فحيوا بأحسن منها أو ردوها يعني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم هو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن يعني فحيوا بأحسن منها أو ردوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتي وعليكم كامل رأس ديدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته in ka ce wa alaikum kai shi ko kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu" da ka raddu salam wani haƙƙi ne wanda duk aka yi wa sallama wajibi ne akan sai mayar wannan ya nuna rashin mai da sallama kuskure ne mai girma wa iyadatul marid sanan da zuwa gaida mara lafiya haƙƙi ne na marar lafiya akan waɗanda suke da lafiya in mutum ji labari matukar ba wani larura na dole ba ko mantuwa ko wani abu ba sai gaggauta ga cewa ya je ya gaida dan uwansa musulmi ko a gidansa ko a asibiti in an ba mutum labari matukar ba wani uzuri na dole ba to tabbata cewa kuma ko da uzuri na dole ne a wani lokaci da bai samu daman zuwa ba to da zaran ya samu faraza matukar wancan ba wai ya warke ya fitowa sai kokari ya je inda yake gaishe shi saboda wannan umarni ne daga shari'ar musulunci Allah subhanahu wata'ala ya bayyana da sai ingantattu abin hadisan a hadisul qudusiyya haka nan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya bayyana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata shi da kansa wattiba'ul jana'iz sanan bin janaza in an ce wane ya rasu wanda suke raye wajibi ne su yi iya kokarin su ga cewa in dai ba wani uzuri na dole ba wanda ya iya hana su dage su ga cewa sun je an yi sallan janaza kuma an raka wanda ya rasu din sai dai wani uzuri na dole ko ya takaita a iya sallah din ya kuma wuce zuwa ga wani uzuri wanda duka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi yana ya aikata wa idawatu da'awa tana amsa gayyata haƙƙin musulmi ne ga musulmi ko cewa mutum ya yi yana gayyatan ka ka zo ka ci abinci a gidansa wannan wajibi ne ka ansa sai in wani larura ta hana ko mutum ya gayyace ka kawai yana son ka zo gidansa to wannan wajibi ne ka ansa sai dai in wata gayyata sai dai in wani uzuri ya hana ka mutum ya gayyace ka a zuwa daurin aurensa ko zuwa wani al'amarinsa da ya shirya wajibi ne ka ansa in ya zo ya ce maka yana gayyatan ka zuwa kaza ɗinsa wajibi ne ka amsa sai dai in wani larura ya hana sannan wata shimitul aqis da kuma wato gaida da addu'a wa wanda ya atishawa duk wanda ya atishawa wajibi ne ka ce masa kalla amma da sharadi shi zai ce ya ce alhamdulillah lokacin da ya atishawa da kai mutum ya atishawa zai ce alhamdulillah in ka ji ya ce alhamdulillah sai ka ce ya Allah shi kuma sai ce ya Allah wa yuslih balakum akhrajahu al-bukhari wannan duka huquq ne na musulmi akan musulmi a imam al-bukhari siyaq lahu imam muslim bi riwayat thaniya wa ibn majah wa ibn jarud wa ahmad duka wannan sun rawaito wa qala fi riwayat lahu sit a wata riwaya ta imamu ahmad rahimahullah cewa yi abu da maimakon khamsa cewa haƙƙul musulmi alal musulmi maimakon khamsa sai ce tittun yawa wa zada idan haka wato fansah lahu idan har ya nemi ka masa nasiha to kama masa nasiha duk lokacin da mutum ya nemi yana bukatan ka masa nasiha in ba lokaci kusa wani lokaci inda ya nemi ka masa nasiha to sai ka wani umarni ne daga manzon Allah suna cewa ka amsa don kai masa wani ya riwaya tulli musulmin aizon akhrajahu kulluhum eh, ay min hadithi ah, abi hurairah duka cewa da shi ta hanyar hadithin abu hurairah wa fil babi ayn al bara ibn inda shaykhayn wa ghayrihima na'am a babin akwai hadisi daga bara ibn azib a gurin imam al-bukhari da muslim da wasu na قوله أيضا قول المريض واتبع الجنائز يذكرهم الآخرة أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في الآداب المفرد وابن حبان في سيده وكذلك ابن أحمد والنضاوي النضوي في شيخ السنة من حيث أكثر بن رضي الله قلت فإسلام وحسن ولو شاهد من حديث عوف بن مالك إني إلا التأخيرة رواه الطبراني راجع المجمع نعم hadisi na biyu wanda suke tabbatar da dalilin cewa haƙƙi ne na mamaci waɗanda suke raye su bi shi su ɗauke shi a je a yi masa sallah sannan su ɗauke shi su kai shi makabarta wannan haƙƙi ne nasa na wajibi a kan su wanda suke raye dalili na biyu bayan hadisi na farko da ya kawo eh, dalili na biyu shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam udul marido ku je ku gaida mara lafiya wannan umarni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka an ce wane ba shi da lafiya sai mutum ya dage je a ko da wani uzuri ya shi a lokacin da ya kamata ya je sai samu lokaci wattabi'ul jana'iz sana annabi suna da sun ce ku wato janaza ana ku raka ta tuzakkirukum al-akhirah domin raka janaza yana tunatar muku lahira duk da ka je makabarta ka ga mutane barci a kwakwance wanda zai tuna maka lahira da sunan shuru ba ne magana wanda yana tuna wa mutum lahira kuma yana tuna wa mutum cewa shi mafa nan za a kawo shi kusa kusa ko nesa ko min nisa kuma sai ya zo yawa an kai mutane mutane sun kai mutane a nan garin washe gari aka kai su sun kai mutane lafiya kalau washe gari kuma aka kai su abuna akwai wanda sun kai mutane da safe da yamma aka kai su duka a nan garin an yi haka wanda suka kai mutane da la'asar kafin su tsalla asuba su kuma Allah su subhanahu wataala ya karbi rayuwarsu kuma ba su da wani rashin lafiya ba komai kawai a jirin sayar afrada ibn abi ba fil musallaf da shi yasa in mutane ya makabarta ya kamata mace ya tuno lahira ya kalli kaburbura ya kalli wanda aka kai din ya ga yadda ake sa shi ya ga yadda aka rufe shi wani ne yanzu ya zama kawai shi kenan ya shiga wannan guri shi kenan Da wani zai tuna mutum lahira yana sa mutum yawa azantu da irin wannan abubuwa musamman inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid abin da zai iya wa'azantar da mutane idan zuciya ba mai laushi ba ce mai jin tsoron Allah ba ba za ta samu wannan wa'azantuwa din ba yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wanda yake da zuciya mai laushi mai saurarin gaskiya ta dauka Allah ya samu zama haka wal bukhari fil adab al mufrad shima ya kawo hadisin wa ibn hibban fi sahihi wa tayalisi duka da wa'annan nambobin wa ahmad wal baghawi fi sharh as sunnah min hadith abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qul yace nace ni kuma wa isnaduhu hasan isnadu hadithin hasan an karanta walahu shahid min hadithi auf bin malik biduni jumlati al-akhira akwai shahid wanda yake tabbatar da cewa hadisi ne hasan kuma yana karfafa kai hasan din hadisin shine shahid daga hadisin auf malik ba tare da jumlan karshe din ba rawahu tabarani إمام الطبراني ya راجع shi raji al-mujma tabarani na'am الأربعة والأربعون واتباعها على مرتبتين الأولى اتباعها من إجعالها حتى الصلاة عليها والأخرى اتباعها من إجعالها حتى يغفر من جسمها نعم آه bin janaza ya kasu zuwa martaba biyu al'ula martaba ta farko ittiba'uha min indi ahliha hatta sala'a alaiha shine bin janaza din a dago ta a fito da ita daga cikin gida gurin iyalan mai mamaci din ko matar gidan ne ko kuma mai gidan ne abunan ko kuma dan gidan ne ko yar gidan ne ko wani makamantan haka to ɗauko ta daga gida gurin iyalen kuma ko da ma asibiti ne ya faru ai iyalen suna nan maza da mata za a amo ta ko a ɗauko gawa ɗin a fita da ita daga tsakaninsu to shine martaba ta farko ɗauko janaza ɗin daga gurin masu ita danginta hatta sala alaiha har zuwa a yi mata sallah wannan martaba ta farko kenan والأخرى مرتبة تبي اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها حتى يفرغ من دفنها شيء bin janaza tun daga asalin cikin jama'arta har a tafi da ita makabarta har a je a binne ta ko dai mutum an yi sallah ya tafi ya wuce ya bar burin janazan ya tafi wasu harkoki ko kuma a kawo a yi sallar kuma ya bi janazan har makabarta har a gama binne ta sannan kunne ta bi haka martabobi ne guda biyu na akwai da fa'ada فعرضوا واستغفر له حتى إذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه حتى يكبر وربما طال حق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بحال حتى يقبل حتى يقبل حتى يقبل فإذا قبل عادته فلم يمن عليه ذلك فشكر ولا حمد ففعل ذلك فظن أن أطيعه بالبيت بعد أن يمر فيأتي فيسلم عليه وربما انصرف وربما ترى حتى يكمل الملك فمنا على ذلك حين ثم قلنا لولا لولا بشكر النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا بجارتنا إليه حتى يسلم عليه الجميع لبان ذلك على الطبيب فزال ذلك إلى اليوم فقال وإن حبها في وإن الحاجب وعن النسائي وأحمد بن عمرو وقال الحاجب فإن على شرط الشيخين وافقه ذلك فإنما هو سبيل فقط آه، لأن في سبيله قبل أيديه المربع ولم يقل دار الجياع نعم وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ko da ɗaya daga cikin biyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani sai Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah akan janaza din sai ya tafi sai a tafi da janazan aje a gunne ta wani sai Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah din ya tsaya har a gama gunne mamacin duk yayi wannan da kula da ɗaya aka yi gwargwadon uzuri na mutane idan mutum ya je makabarta in yayi sallah yana da qira'a yana da girman lada qirat kamar girman dutsen uhud in ya raka janaza yana da qirat har aka bunne yana na abu ne don haka yana da kwani bayan ya yi sallah ya samu qirat sannan bayan an bunne ya samu qirat don haka lahu kwani wasu yana da qirati guda biyu kamar girman dutsen uhud saboda haka in mutum ba yana da uzuri ba in ya raka zuwa ga makabarta ya samu wannan garaba idan mutum yana da uzuri in yayi sallah ya ci gaba da uzurinsa ko ya tafi gurin uzurinsa shikenan duka ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wa kullu minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa rawa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sai abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya rawaito yana cewa kunna maqadaman nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-madina mun kasance a tare da annabi sallallahu alaihi wasallam masu gabatar da wato bayanai ko kuma abubuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar madina gaba daya wato duk abin da ya faru za su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza yana kaza sai faɗi yadda za a yi ko ya aikata yadda za a yi idza hudira minna almayyit a zannan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da muka ga mutum ya kai wa gargara mutuwa ta halarto shi to sai mu yi sauri sai mu je mu gaya wa annabi sallallahu alaihi sallam mu gaya masa cewa muna son ya zo gurin wane domin wane yana nan yana shiri da suwa fa hadarahu wa tawfara lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga gidansa sai ya je gurin wannan mamaci ko gurin wannan mutumi da yake shiri da suwa yawa ya rinka gabato masa da kalmar shahada da kuma nema masa gafara hatta idza qubiyu har mutumin ya rasu kullum in an samu mutum zai rasu haka suke masa idan mutum ya rasu in sarafa annabi sallallahu alaihi wasallama wa man ma'ahu hatta yudfan in mutum ya rasu a yi masa wanka a sa masa likafani a nan sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah sannan ya wuce ya tafi tare da waɗanda suke jama'a da suke gurin har a je a binne gawa wa rubbama tsala habsu zalika ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai muka lura gaskiya hakan ya yakan sa ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon lokaci alhali yana da tsawainiyoyi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsawainiyoyi da yawa duk wanda yake da tsawainiya a cikin al'umma to yana da bukatan a yi mura'aci cikin yanayinsa ba abuna wani mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi damar ɗaukan ɗawainiya masu yawa saboda haka sai mura'aki duk da cewa wasu mutane ba sa iya mura'akin irin wannan amma kaga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babin girmamawa da ladabi suna mura'akin wannan an zai zaka ga abuna eh, ba a kula da wannan wani sai yi dauka cewa lokacin da ka shagala da wasu abubuwa ka manta da shi shi a ganin su kawai ta ki zai fasara ta kana da girman kai to irin wannan kaje shi kar ma ka saurare shi yawa kuma a bajin horarwa ni dai ko kallon inda yake ba zan yi ba in ya ko ya dawo ba ko ba zan yi abu na wasu da kowa da irin yadda tsabiya ta take saboda eh, in ka yi karatu don ba wanda ake karatu don a ansa fatawarsa ko don abun nan ɗinsa amma mutane wani ta yi, ba sa yi wa mutane uzuri suna wuce gona da iri sosai masale na jama'a lokacin da ka dawo da wata damuwa ta ga ko ka shiga cikin gida ko ka fita da sauri ko wani abu mutum yana nufin ka saurare shi shi yadda kake ji da matsala a wannan lokacin shi kuma wannan matsalar duk da yake ji da ita bai san taka ba kai kuma wato amma sai ga mutane ne ya ba su abin nan amma sahabbai a babin ladabi da lura da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga suka ga wannan abun kai yana abun nan yana tsananta masa wasu kuma wasu bayan Allah ba za su iya cewa a'a ba to da haka wata mutane su kuma sai su mura'atin wannan ba za su tsananta wa mutane ba da haka nan sallallahu alaihi wasallam suka ga cewa yana ɗauka masa lokaci tsawon lokaci ya abuna ya bar shi ba tare da ya je ya ci gaba da wasu uzurori ba kuma alhali shi al'umma duk gaba ɗaya shi suke saurare kuma shi suke jira ya musu abubuwa saboda haka suka ce falamma na mashaqqata zalika alai lokacin da muka ji tsoron yawan kuntata masa akan haka shikenan qala ba'dul qawm li ba'd sai muka yi shawari sai sashin mutane suka wa sashi suka koma gefe suka yi shawari sai abu mai muhimmanci a idan ko ko shugabanku ko malaminku ko abu da wani mutum ko wani dattijo ko sauransu sai ku koma gefe kawai sai ku yi shawari me yake zama maslaha ga rayuwarsa kawai shi sai ku gabata ba sai kun tsaya kuna ta shawarwari ko abu na kowa yana nasa ba saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka lura sai suka yi shawari duka muna da hankali da lura da duk yadda rayuwar mu take akwai wanda zaka ga in kai masa kaza to ka kuntuka mata akwai wanda zaka ga cewa in kai kaza kuma shine ya daidai da shi to kowa sai ka yi yadda ya kamata bisa yadda tafiyar rayuwar ku take zaka suka yi shawari suka ce law kunna la nu'zinu nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ahadin hatta yuqba daga yanzu kawai muna ga mu daina kiran annabi sallallahu alaihi wasallam in mun ga mutum zai rasu mu bari kawai har sai in mutumin ya rasu sai da kuduwa azan nahu in mutum ya rasu to mu gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a yi masa sallah falam yakun alaihi fi zalika mashaqqa wala hab hakan zai rage zai zama ba kuntatawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba mu tsare shi tsawon lokaci ba to a abin da sahabi yake cewa fa fa'alna abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ce fa fa'alna zalika sai muka ci gaba da yin haka da muka ci gaba da yin haka wa kunna nu'biruhu bil mayyit ba da an ya mutu ba ma ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komai sai in bayan mutum ya rasu sai mu gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqiyahu fa yusalli alai fa yusalli alai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga gidansa ya zo yayi wa mutumin sallah fa rubbama sarf wata idan yayi sallar sai sai tafi saboda wasu usurorin kuma wa rubbama makasa hatta yudfana al-mayyit wani kai kuma in yayi sallama sai ci gaba da tsayawa har sai an je an binne mamacin ya danganta da uzurin da yake da kuma yadda duk yayi sallallahu alaihi wasallam yace fa kunna ala zalika hinan mun dau lokaci haka muke yi in mutum ya rasu tukunna sai mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya zo wa in in yayi sallah sai ya tafi wai kai ko bayan ya yi sallah ma sai ya tsaya har sai an binne mun ɗau lokaci akan haka sun maƙulla sai muka sake shawari mu ya mu muka ce kai laulan ya shi nabiyu sallallahu alaihi wa sallam da da kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka zuwa shi ya taso daga gida har ya zo kai ya kamata mu lura da wannan saboda haka sai suka yi tijawar suka ce kai ya kamata mu rinka ɗaukar janazar mu kai kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam inda duk mutum ya rasu sai a ɗauko janarar sai a kawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba zuwa za a yi a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya rasu shi ya tashi ya je gidan wanda ya rasu ba wannan babin girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muke faɗan limanci a gaban gawa ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda an san in ya ba sallah kana da kwalala amma duk sauran wanda ya saura a duniya a yanzu lalube ne amma dai ana kyautata zato ga wani ana kyautata zato ga wani sai kai a ce sai a zo a roƙi mutum a ce muna so wane muna so kai wa wane sallah ko kai wa wance sallah ko kai wa wane musalla sai a zo a yi sallah tare da kyautata zato ga wanda aka zo aka roƙa amma ka ga an zo gaban gawa wancan yana hararan wancan asali ba wai ba za a yi sallan wai dai sai da an fita daga tunanin ma ba mutum ya samu rahama a yanzu bala'in haushi ne kawai tsakanin rayayyu in ka ji wannan yana hararin wancan don kawai ya ba wa wancan din haushi ne ya ya yake son shi ne zama limamin sallan wannan an ba wai don yayi sallan don wannan ya samu rahama bai don da a ce mutum ya san in shi ne mai sallah zai samu rahama da kun ga yadda za a yi lai da kun ga yadda za a yi to amma da ke harka sai kawai ta shedan yau sai a zo a yi wani gajja cewa ana wani barazana da ba ruwanka da mutum lokacin ma da yake raye yanzu da yanzu kawai ka zo ne ka tsaya don ka ba wa rayayyu haushi ba wai don a'a kamar sallah ne ya samu rahama ba ni da na ga ana kokowa akan wai wanda zai sallah wannan ba zai sallah ni na tabbata kawai an koma wani abu ne ya fita daga tsarin shari'ar musulunci yawa an koma wani abu ne daban yawa don kawai a muganta wa juna amma ba wai don mamaci ya samu rahama ba ba wani dalili na ka zo kana daga kafaɗa wai sai kayi wani sallah A gure wanda in ana su zato gare ka a roƙe ka kai sallah ko wataƙila mamacin ma wani sa'i yayi wasiya wane ke so ya masa sallah ko yana son a roƙi wane ya masa sallah wannan duka yana tabbata amma mutane a zo kawai ana muzanta wa juna da gangan wannan ba daidai bane suna da kurakurai amma annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ake alfahari da cewa shine yayi wa wani sallah duk sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam musu sallah to fa lillahi alhamdulillah. yana da gaske abin da ake irgawa a cikin falalolin su irin su Uthman bin Maz'un radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya musalla amma ga abin nan kawai a zamanin mu mun zo kawai mu zanta wa juna da harkar shedan da sauransu abin nan ga an zo eh, wani ma anguwar su wani ma bai sani ba sai da wani ya rasu kawai a je a tattaro a yi wani tsatsayawa a yi dako dako a inda za a aje gawa ana ce wani abun nan wannan kuskure ne da sharbin shedan shi kamata ba ɗalibin ilimi ya tsaya yana ta abunan karaskiya shi zai ja sallah ko ba zai ja sallah ba a kuma sallar da ba rukuni ba su jira addu'o'i ne ba yau kuma nema ake a yi addu'a ta gari don in an yi ta a ta karɓo mai shi mamaci ya samu rahama shi ne abin da ake ba zo a yi ta karaskiya a gaban mamaci abin da babu kyau ba yawanci muna ana samun irin wayannan matsaloli ka mutane sun yi wani dako da kuma suna jiran su ne za su yi sallah ko a gayyato duk ɓata lokaci ne da rashin abu na eh, bin shari'a wadda ta dace duk yin wannan wallahi sharin shaidan ne babu inda dalili ya nuna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafificin mutane wadda ake sa ya sallah shi ma ya taso tun daga gidansa ya zo ya sallah sai daga bayan sahabbai suka yi shawari suka ce su ringa kai gawa gabansa ba kai kofar gidansa haka nan sallallahu alaihi wasallam ake kai masa kofar gida haka yana da kyau in ana kyautata zato ga mutum a ce a yi sallah kuma irin na abubuwa eh, idan ka ka zo kana iya ba da haƙi abu ne ina ga masallacin da yake sallah ga anguwansu ga limamin da yake bi sallah cikin a anguwansu suna sallah ga yin suke abin da kawai limamin ya masu sallah ana addu'ar alkhairi wani dan uwanmu yi mu yara su a biyu daga maiduguri suka kauro irin gudun hijira ina, sai allah ya zaman su a biyu sun je kasuwan ƙauye daga biyu sai suka yi accident sai allah ya karɓi rayuwar ya zo sai muka tafi daga nan muka tafi biyu don mu shaida janaza saboda haka da muka tafi kuma sun aka abinan mutanen da yake zaune da su a garin biyu sun taro shi sun ajiye shi an gyara shi an sa shi a likafan suna jiran danginsa na jini su zo daga gombe suna zazzaune ga masallacin da suke yin sallah ana zazzaune an taru tun daga nan kuma sai man tayar kai zaka masa sallah tun daga waje ba eh, ce ta kenan muka je muka kama hanya muka je muna tama muna tsaye muna zuwa ga sunan bayin Allah sun zazzauna ga shi sai shi kuma kwanci a gaban dakunan da suke zaune muka da muka goye muka tabbatar da shi saboda haka aka kulla likafanin sa aka abu wallahi muna tsaye a gurin aka gogo waya da gobe mahan ta yi koyi masa sallah kuma ta yi koyi masa sallah malam ban taba zuwa biyu ba sai dalilin sa shi kuma ya zai hijira eh na taɓa wulga ne lokacin hanyar mai duguri nan abuna amma wai eh, eh wulga wa kawai amma in shiga garin biyu na zo biyu ni ban taɓa yi ba sai wannan to aka zo aka abuna wallahi wasu mutane kamar suna ɗan tsoro tsoro har limamin nasu kira ya ce ina ina limamin a ina yake sallah aka ce haka masallacin zuwa inda su jaguna ce ina limamin suka ce ga galiba mai nan hari gashi na a zaune sakar maka kai ne kake da haƙi ne masa sallah in ka da jama'a suka rinka tittirwa daga ko'ina aka rinka towa daga ko'ina wallahi suka zo komai ya rinka murna suka rinka daraja mu aka yi sallah aka ɗiba aka je makabarta tare aka abunan aka bunne aka dawo muka duk suka taru a gurin aka zauna aka jim aka yi jimami muka ce to za mu tafi to amma kawai ka tashi daga gombe so da tsabar gadara ba ni imani ce kai ne wai wai ka tafi bi wai kai za ka masa sallah wai tun daga gombe kai za ka wai daga nan ma ana buga waya amma hanta ma ta sallar ka ina take zuwa ka sani ne wai wannan abubuwa rashin adalci babu kyau gaskiya ya kamata mu da hankali mu da hankali mu rinka yin abubuwa masu kyau in za ka yi abu ka duba mutane ka girma masu ba ka san matsayin mutane ba gurin Allah kai din wa manzon Allah suna da wasallam shine wanda zai zo an san cewa ɗaya eh, garanti ne amma dukan wannan lalibai ne saboda haka wani sa'in in ka girma mutane sai ka ga daraja ta faru Allah ya samu dace a wa rubbama makasa hajja yudfana al-mayyit fa kunna eh, mun qala hadisi wa hamalna jinabatana ilaihi hatta yusalla alaihi inda baitihi lakana zalika arfaq bihi suka ce da za mu rinka daukan janazar mu kai gaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa yayi a can wannan ya fi mun fi tausayawa manzon Allah in in muka yi haka fa kana zalika al abu sai da kudiri yace daga ranar suka canja duk inda aka yi su sai a ko a kawo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu sallah sai ce ila yau har nan da yake bada wannan labari sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ajma'in wannan sune ne ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam da suka san kiman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولا أكبر عنك ما جاءني أكبرك يا الله تنصر عذاب الله والسلام عليكم ورحمة الله الله يبارك أعمال الأخير وكمان مكان تشكيله يا أخي عليك ما تعيش هو لك الدواء لا أخذ دواء أتبني أنا بيتا وهو أخذ دواء أبايا لا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani muna zuwa kansa insha Allah ya yi bayani a cikin wannan sannan abu ne malamai da yawa sun yi bayani duk da cewa akwai tashin malamai da suke cewa idan akan abun hawa ne sun bambance akan abun hawa idan an ɗau gawa in a kafa ne ake tafiya don wasu sun zama ta daman gawa wasu ta hagun ɗinsa wasu ta gaba wasu ta baya suka ce babu damuwa amma yan dawa gawa akan abun hawa abun da ya fi dacewa abun hawan da gawan yake ciki ta zama ita ce a gaba da suke rakawa suna bayanta wallahu ta'ala da za mu zo kansa da hadisin da zai kawo insha Allah da bayanai insha Allah ta'ala wallahu a'lam da ya da kuma idan ke ta kwafiya shi da asuwa wanda ke akwai aure da yake nema yana samun fanka da ake kwafiya shi da asuwa wanda ke akwai da daga sinarsa wajen nema aiki ke kwafiya shi da asuwa wanda ke akwai alkali da ke gudunar da ke kwafiya shi da asuwa wanda ke na cikin bakara wannan bashi yana jari mai albarka wanda ke an zai shirya masa da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dukkan bayan Allah da suka turo suke bukatan addu'o'i wurin yan uwansu bayan Allah dukkan muna da bukatar addu'o'in juna a wanda ya gama gidansa muna fatan Allah sanya albarka a ciki kuma Allah sa koma lafiya Allah ya sa duk alkhairin ciki Allah ya tabbatar masa Allah kuma ya kawar da duk wata fitina da sharri daga wannan gida wanda yake neman aure ke ganin tangarda Allah subhanahu wataala ya tabbatar masa da alkhairi ya kuma kawar da tangarda din Allah subhanahu wata'ala ya kawar masa da tangarda don ya samu damansa da yake nema wanda aka karbi takardun su don neman aiki Allah subhanahu wata'ala azurta su da aiki mai albarka Allah sa a dace waɗanda ake ke magana abu ne jari Allah subhanahu wata'ala ya kawo dauki Allah ya ba marasa jari Allah ya ba su jari Allah ya ba su jari mai albarka waɗanda suke da basu suka Allah ya basu ikon biya marasa lafiya Allah su bana wata ya basu lafiya Allah ya basu lafiya musamman wanda suka jima suna jinya irin su faisal irin su alai garba Allah bana wata ya basu lafiya an ba ta da duka muna roƙon Allah ya basu lafiya ko eh malaki di baban su ya haya shi ma yana fama da rashin lafiya muna fata Allah ba shi lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu abin da yake damun su dukkan bayin Allah da suke fama da cututtuka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهدنا وعافنا وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في بلدنا وهم وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا للخير ولما تحب وترضى ولما يكون خيرا لنا في ديننا وحياتنا وفي ديننا, في ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واصنع لهم في قبورهم ونور لهم فيه وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك